shine taba ji ana magana ba a nan ai ban taba ji ba ni Allah ya shi banza wallahi babu miki ya ina gurin ai liman ne har zai sallah sai aga babu tabarau da zai wayo Allah kin ji liman da wai sallah dan Allah ba da minti dai in bishin magana yanzu ba za ka kaban mu da shi ka fita mu da shi kar ya dawo Allah Allah sa hannu da mai ko hannu da mai ko hannu ne da mai ko Thank you. Waye ya buɗa min tukunya ya ɗiba min miya? Waye ya buɗa min tukunya ya ɗiba min nama? Kai, kai, ni na gaji da abin da ake min a gida. Nama aka aka buɗe tukunya. Ni ba bewa Allah. Gashi nan zahiri na zo na gani. to wallahi dama an ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya Allah ku ya nuna min duk ranar da na kama mai zuwa yana buɗe min tukunya yana ɗiban min miya ko yana kwashen nama wallahi sai mun kwashi dan ban tsiya da shi a cikin gidan nan Allah na gaji ba zan iya ba haka kawai kai ta dora abu ana buɗa saboda ni ba wannan ban san irin abu ba amin Allah ya nuna Yeah. na jura cancanci? Ya? Ina ruwa na da gaba ku ta banza ta wofi. Haka kawai ku riga zaman kafirci wanda musulunci bai yarda da shi ba. Magana domin Allah. Na fito daga ban ɗaki. Yarinya nan ta zo ta ajiye abinci. Buɗe wanda ta yi ta juya. Kawai sai na ga yaro ba ƙashi rugui rugui rugui rugui ya kama hanya ya shiga cikin filasta. Cikin wannan kwanan tuwa. Hmm? Shi ne na zo na buɗe na cire mata saboda kin san shi wannan kyanke so yaro ba ƙashi. Idan ya shiga abinci kana ce za ka tsinke da amai da gudawa. minti ashirin ya wuce sai lahira hmm? shi ne na gyara mata don haka ba na son shashanci ku sauke gaba haramun ce gaba Allah ya ne wa mai gaba ya la'anci. shi to shi kuma abin da yake hannun ki ah, eh, <laughs> wala firgita ne kika ban ma san yana hannuna ba shi ne ai yaro ba kashin ya hau kai ana nan ajiye mata shi a wallahi in gaya miki ku daina ku yi ko ki rika kula da abincin ki kar ku je ku ci ku je ku ci wata guba daga kayan mijinki a samu matsala to zo ki shiga ah! hannu da mai ko An Allah ke Mama, mama wai yaushe zaki koma Mama, na, na fa lura ne ma kike ki zubar min da mutunci a cikin gidan nan. Wallahi tallahi duk abin da ta bayyana take faɗa an mata an mata gaskiya ne kina yi ne. in baki ba wallahi ma an za ta dinga cewa kin yi ba yanzu ranan kirikiri ina kallon naman nan kika bige da kyankyaso ne amma haka ne hakuri na bata hakuri mama fi sabilillahi ashe jazuli gaskiya yake faɗa shi yasa da yazo ya faɗa min maganar nan yace duk abin da ya shigo da shi cikin gida da sunan ya taho wa matarsa da shi sai kin tare shi kin kwace kin sa masa ido kin kin ta magana kin ta surutu akai ashe gaskiya yake faɗa shi yasa ma na ce ya turo min ki abadan Allah ko ni ba zan yi abin da kike yi ba wallahi wato zan zubar miki da mutunci ashe ma kina ma da mutuncin kenan har da zan zubar miki oh dama da zuli kara ta yi zo ya kawo shine kenan yaje da munafurci yace yanzu kina son gani na ko to uwa ta yi mun fada eh Shi ba fada nake miki ba maman mu gaskiya ne wallahi. Shikenan ni sai wannan abun sai ya zama abun gori dan ma ba kishiya bace kishiyar dinga ce da kishiya ce ai gori ya same ni kenan fi sabilillah. Kai miki gori ba. Kai miki gori ba. Tun da dai abin naki har ya kai ni zaki kalla ki min shari. Wato na shiga yan dauke dauke na shiga yan sace sace na shiga dan hali. To aikin sha mama. Sai ki jira naki zuwa. da ni za a yi wa shari. To barin gaya miki, yadda na zo tun da zuwa ya kawo miki karata, zan saka karami cikin babba, tiriyan tiriyan zan koma. Idan na koma in ya so sai mu kwashe ta zabiya da mai moloni da shi, don wallahi tallahi babu yar iskan macen da ta isa in haifi ta mallake shi ta juya shi. A ce ina gani sai dai sai abu ya bata, ni ga tsohuwar banza tsohuwar kwankwan tukwan a gefe. Ko? Iraya wata banza can, kawai ga muwa titi. Dole ne ɗana idan ya zo da abun karɓa an ga menene a ciki. Amma maman mu ke ma lokacin da baban mai auro ki duk irin wannan abun ya miki wai sa miki ido. Fi sabilillahi. Wayo ke dai Aisha ni wadan bani ya cuci na garin mu. Tunda dai ki ido ba gani ba ai sai dai yi shiru a rufe da buzu wai matan malami ta yi cikin shege. Eh kawo shi ta nan kar a huda abun. shi kenan za a ci daɗi Ki kike rashin hankali kamar goyon goro? Eh? Ya ina kika taba ganin an haka? Ai ba a zuba naman miya baka san kansa ba. Hmm? Kamar abinci ne da ke buhu a ɗaki. Ki je kawai ki sa kwano ki kwamfata ki zo ki zuba. Babu kyau kamar kin ci mushe ne. Ko da hannu ki auna. Ki san ka'idar mai kika yi. yanzu wannan namu ai dole a kirga shi a san guda nawa ne in san meye na waceyar ki san menene naki menene na mijinki. a'a maman mu ai shi wannan naman a wajen mai naman kullum muke siya mun saba duk sati abun shi muke siya kuma mun san guda nawa yake bada bai wuce goma ko goma sha biyu oh kin tabbata ya kai sha biyu eh. to tsaya na gani eh kwarai sha biyu to kin san me wannan buzuzun ba na cin sa wannan ba na so ba na so ba na so wannan tsokar guda shida nawa ne guda biyu ki jefa mijinki akan abinci rago hudu ke ma ki tsoma a bakin salati ko kya samu ki dan marmaro hmm? dan Allah mama wai me yasa kike irin wannan rayuwar ne wannan wani irin rayuwa ne yanzu kin ga an gama girkin nan an sauke ba a zuba miki nama akan naki abincin ba ne? A'a, ni ba ban saba wannan zaman kalli kalular irin naki ba. Ban saba ba. Ni na fi so baki na koyaushe in ji ina kumurya da nama. Hmm? Kina nan kina zaman ki tuƙoƙoƙo kukan jakin matsiyaci. Ba zan iya ba ni. Don haka ni yau fa ɗaya ɗaya ɗaya kwana na bakwai a gidan nan sai na ga an siyo wannan naman kamar na maita. Magana domin Allah. To ya za a yi? Ya za a yi mama? Mu ba daga sati sai sati ake kawo uh, naman nan garin nan. Ya sai ki zama. Ba mahauta. Au daga sati sai sati? an Allah ya yarda gobe yanzu. Ina gida. Dole in je Jazuli abin da ya siyo ya kawo mun ya siyo ya kawo matarsa a samu a tattaba. Kuma wannan nama ba haka ake girki ba. Kin zuba tattasai ai wannan ta ji sai ta miki dariya. Ki kuma kawo danyen nama ba a wanke shi ba ba a komai ba kuma ki watsa akan tattasai. wannan sai kin wanke yake zuba shi ki dan tafasa ki barbada gishiri ki dan yanyanka mai albasa in ya tafaso tukunna ya dan fara tsorata sannan in ya so in ta tasan ma aka da fadukan zaki sai ki zuba masa aka amma ina yanzu abin da za a tunda an riga an zuba wannan wannan ki bar mu idan an gama miyar an dan soya ta ni na yi wannan aikin karki damu ba komai da mata shi kika kika tafi daki ni na yi girkin wallahi ji dai hannu da Allah dan Allah ka ji mana kuma zan manta wa insha Allah ba na son dawo ki ki ce miki abu biki ba ni ma matsala kudin ce ba ne ko mm, sannan da kudin mai mai kun ma ya gare mm, to ka san ai abin ne sai a hankali abin da nake so da ke hanne da ke wannan ki gani nan kin ga ina da ɗari biyar kenan ko a nan gudu kai kai kai wata irin rayuwa kuke haka menene Menene? Menene? Dama kudin cefane ne zan bata. Kudin man hannawa ne, na ji ana maka wannan maƙudin lissafi. Ɗari bakwai ne dama. Shi kenan yarinya za ta samu mai lesuwa. Ɗari bakwai? Man ɗari bakwai garin nan za mu dafa abinci su ci? To ni ba wannan shashancin da ni tafiya ba guzuri. Baba, ingo, ingo, bata, a siyo mai ya isa. Yawwa, a siyo ya isa. Kana ji ko? Ina ji. Su kudi al'aura ne, ba a fitar da su a gaban mutane ba ne mace. In kana nuna wa mace yau kana da shi, to wata ran sai ta maka kankat. To. na san ba wayo gare ka ba sai sa aljihunka. Ka daina fito da kudi a gaban mutane. Shi Ba kyau. Ne zan tafi. To Allah ba da sa'a. Ala lafiya. Wani ma ya rawa bare dan makari, wani da tusa, wani da karɓa riga. a to ya zan yi ni fa da na yanke shawarar cewa ma ko zan ci jazula ne kawai ya sake ni in huta ba ke ganin garba ya za a ki ce ya sake ki kamar ba ai zamani ba kina yarinyar ki wata tsohuwa daban ta zo ta ce za ta tare miki da hankali saboda kina zaman ɗanta ai idan tsoho bai ji kunyar hawa jaki ba haka zalika jaki ba zai ji kunyar ya da shi ba ban gane ba me kike son faɗa mini fito fili ki gaya min me kike so ki faɗa min yanzu abin da nake so in gaya miki ba ke kike yin girki ba ni nike yi to yanzu ki ware girkin ta waje daya ki dan sa mata barkono da attarugu dinga cika mata sosai kina kai mata saboda zafin barkonan, shi zai sa idan ta yi zafi zai ruruta mata ciki bakin ce tana leƙen ku ba to a hankali zan baki shawara na ji daɗin wannan shawara da kika bani in zabga mata yajin nan in zabga sai na ki zabga in zabga mata yajin nan yawwa saboda idan ta ɗanɗana gobe ko an ce ta yi man ba za ta yi man ba za ta yi na gode sosai kawai da <laughs> shi ki 我吃不了。